assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba wannan gaisuwa ta musulunci kamar yadda ta gabata yau muna ranar lahadi hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ga watan mat shekara ta 2023 miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam a ci gaba da wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta mai tarin albarka ummahatul na college for arabic and islamic studies da ke cikin wannan shiya ta sabon gari a kuma wannan gari namu na bungudu mai albarka idan 'yan ba su manta ba a jiya mun tsaya daidai kan aya ta ɗari biyu da da tamanin ɗaya a wannan sura mai albarka suratul baƙara faɗar ubangiji ta'ala واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wanda zai ba mu damar tashi daidai kan aya ta 282 kuma aya mafi tsawo daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma sai dai kafin nan muna amfani da wannan dama mu gabatar da saƙon ta'aziyya na rasuwar ɗan uwa kuma kakana alhaji abubakar abarshi wanda aka fi sani da suna alhaji cika nut wanda yake shine daraktan agaji na jiha na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna wadda take da hedikwatar ta a jos yanzu haka da muke magana nan ko jana'izarsa ba a yi ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi Allah ta'ala ya gafarta mashi kwarakwaran shi ya haskaka ƙabarin shi ya ba shi tukwici da aljanna a la'akari da waɗansu tambayoyi guda biyu da suka gabata jiya akwai bukatar isar da saƙonsu tambaya ta warko mai tambaya take cewa wato ko adadin mutum nawa ne ya kamata su yi wankan gawa to kamar yadda an ka sani shi ne wankan gawa wani abu ne da aka shar'anta a addinin musulunci kuma idan son samu ne dangi 'yan uwa makusanta ga mamaci su suka fi cancanta su yi ma uwansu wanka misali miji matashi sai ta mai wanka ko ya yi ma matashi wanka ko ‘ya'ya maza su yi ma mahaifinsu wanka ‘ya'ya mata su yi ma mahaifiyarsu wanka ko kuma yanne maza su yi ma uwansu namiji wanka ko yanne ko kanne mata su yi mai su mace wanka in ba a samu yan uwa ko dangin mamaci waɗanda za su iya yi ma ɗan uwansu wanka ba to idan namiji ne sai a samu yan uwa ne maza masu ilimin yin aikin masu amana waɗanda koma mai zai bayyana a wurin babu wanda zai ji labarin ga wani abu ya faru kuma in son samu ne a samu mutum uku domin zai fi sauƙaƙawa wajen gudanar da aikin a samu wanda kawai shi aikin shi yana ɗebo ruwa ne yana zubawa a samu wanda aikin shi shi kuma shi ka yin wanka ma'ana shi ka wankawa shi ɗayan mutumin sai zama idan bukata ta ajiye mamacin ko a ɗan tallaba shi ta kama sai ya riƙa ma wanda yake yin wankan domin a samu a gabatar da wankan a cikin sauƙi wannan shi ne abin da ake da bukata sannan in son samu ne ba a so a yi mamaci wanka ga wurin da yake waje ba buɗe an fi so a samu ɗaki ɗaki kuma ba mai ƙazanta ba an fi so idan za a samu wani teburi mai tsawo wanda yake ana iya ɗora masa gadon kara ko kuma irin gadon nan da aka ce maƙidis wanda aka giggita ma ƙarafa ya zama ana yin wankan ruwan kuma suna zubewa ƙasa ba ya zama a aje mamaci ga ƙasa ba a akan tabarma ana wanka kuma wurin da kuma taɓe-taɓe sai an buƙaci in an gama wankan a ɗoke a mai da shi wani ɓangare sannan a shafe ruwan to wannan dai a takaice shine tambaya ta biyu cewa menene hukuncin auren dole auren dole a mahanga ta addinin musulunci haramun ne domin Allah ta'ala yana cewa wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adana alla ta'ulu Allah ta'ala yake cewa idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ga marayu ba Allah ce to ku auri waɗanda suka yi muku daɗi minan nisa ina daga mata kun ga kalmar da zamu la'akari da ita Allah ce yi ma tsaba lakum waɗanda suka yi muku daɗi domin in aka zo ɓangaren 'yan uwa maza to za ki ga kowane namiji da irin nau'in matar da Allah ta'ala ya kawata mai wani zai ce fara ya kaso wani zai ce baka ya kaso wani doguwa ya kaso ta memiya guda shi ya fi son ko magana za ya yi da ita sai ya daga kai ne sama ya dibe ta ya ce yaya mikice to shi irin ta ya kaso wani kuma yan gajera ya kaso kama a kihe da kwando wani kuma firɗeɗiya guda ya kaso wani kuma raman ma ya kaso wadda ba ta ƙiba irin matan da aka ce ba ta kiyo wanda duk abin da za ka bata ba za ta ƙiba ba to kun ga tunda Allah ta'ala ya ce ma tsaba lakum kun ga ba daidai ba ne a ce an tilasta ma namiji auren wadda baya so kamar yadda maza suke da irin waɗanga ɓangarori na ra'ayoyi to kuma ba za a rasa samun hakan a wurin 'yan uwa mata ba ita ma mace za ka iya samun ta ce ga irin nau'in kalan namijin da take so ta aura kuma dama aure abu ne da ake gina shi akan tubalin soyayya da ƙauna. kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika li ya yatafakkarun daga da wannan zamu fahimci cewa ba a yin auren dole daga malamai suke cewa fuskoki na neman aure fuskoki ne guda biyar musulunci ya yadda da hudu bai yadda da cikon ta biyar din ba fuska ta farko shine saurayi ko magidanci ya ga budurwa ko ya ga bazawara yana so ya nemi aurenta to ba neman lamba waya zai fara yi ba ba magana keɓe ta za yi gefen hanya ba a'a neman izini za ya yi ga mahaifinta ko kuma waliyinta cewa ya ga yarinya an ce isu ce yana so a ba shi dama ya nemi soyayya a wurinta idan ta amince su yi aure in aka ba shi dama sai ya samu lokaci a karon farin ya zo gidansu domin su ga juna malamai suka ce a irin wannan lokaci da za a zo a ga juna kada a zo da fuska ta yaudara ya zo da irin ado da kwalliya wadda bai saba yin ta ba kuma bai iya ci gaba da yin ta sai ya zama wannan kila shine abin da ka burge ta don kun san cikin 'yan matan kai ba 'yan matan ba har zawarawan akwai wadda ita kawai dan wanka ta kaso dan kwalisa to kuma ya yi wanka kuma alhali ba haka yake rayuwa ba kaga za ta amince da shi daga baya a zo a yi auren ko matsala ta zo ta dinga shigowa baya kamar yadda ita ma an ce ya halatta ya ganta a irin yanayin da ko mahaifinta ya ganta haka nan babu matsala da rigarta da dan kwalinta da zaninta alal akalla da yana iya ganin tafin hannunta zuwa gwiwa hannu kafa tafin ta zuwa kwabirinta don ya tabbatar da ba ta da wata kuturta ba ta da wata illa ta fata to daga nan wurin bai halatta ya ci gaba da ganin ta haka ba sai bayan an yi aure to in an ba shi dama sai ya zo ya gabatar da kan shi gare ta in allah ya kaddara ta amince kun yanzu iyaye sai su yi formalizing su tsara al'amuran domin shishirya magana aure idan kuma bata amince ba kun abin gane da bahaushe ya ce gari da yawa maye ba ya shi shikenan sai ya canza ya nemi wata amma babban matsalar yanzu da ake fuskanta wannan ita ce karantarwa addini amma da yawa daga cikin 'yan mata in aka yi masu haka to shikenan kuma an takalo wani jidali mutum babanta ko wani waliyinta ya kira ta ya ce toke ne ya yi magana ki mun ba shi dama in an jima zai zo ya ganki ana gaya mata haka za ta dinga ciccika tana fushi yanzu an rena mata wayau to allah ya kawo shi lahiya yana zowa yana magana tana kau da kai yana magana tana ɓata rai yana magana tana fuskewa yana magana tana shan toks. a'a sai ya gama da lallashi wai wancan shi lafiya kika ta wani cin magani haka sai da ce um wai kai ka muka kuwa ustazanci wai ka ta wurin babanmu to tun da babanmu za ka aure ce ka aure shi Ta ke ko boye Allah ai nuna maki gatanci da badangarci da kima da daraja an kai an yadda da cewa ke ba arhaba ce kayan bako ba mai hurumi ya magana da ke sai ta hanyar iyaye amma da yawa wasu in an yi haka suna ganin an masa laifi Hanyar ta biyu kishiyar ga hanyar ce yanzu kun ga namiji ne ya gai wadda ya kaso ya nemi izini ko to yanzu ita mace ko budurwa ko bazawara ita za ta ganin wanda ya mata wanda ya burge ta to ya halatta kai tsaye ta sanar da shi wani eh gaskiya na ganka kuma Allah ya sa man son ka da ƙaunarka na fahimci lalle in Allah ta'ala ya kaddara aure tsakanina da kai iya ‘ya'yana sun dace da uba iyayena sun dace da surki ni kuma na dace da ainihin miji shikenan in yana da bukata sai ya ce to shikenan wani gida kike wuri kaza wa za ni bida in hiwa ne shikenan sai ya tawo a daidaita magana wannan irin haka ya faru lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo a majalisar annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare wuri da yake tare da cincirin don sahabbai ta ce ya rasulallah na bayar da kai na gare ka ka aure ni idan kana suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta ya noce kan shi ya ci gaba da tattaunawa da sahabbai shi bai ce yana so ba shi bai ce ba ya so ba ita kotun da miji ta kabiɗa sai ta samu wuri ta yi zaune can bayan lokaci mai tsawo sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulallah idan ba ka da bukata da baiwa allah nan ina neman a auren man da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta kina so ne ta ce ina so ne ya rasulallah sai manzo Allah ya ce je ka kawo sadaki ku ji wani iko na Allah bawan Allah ashe talaka ne na ƙarshe ya tafi ya kada ya raya ya bubbuga ya dawo ya ce annabi ba a samu ko sisi ba annabi ya ce mai iltamis walau khataman min hadidin ka je ka nemi koda zobe ne na bakin karfe kun zobe zoben bakin karfe bai da wata kima don zoben bakin karfe 100 yana kasa sayan zoben zinari guda ko na azurfa bawan allah nan ya tafi neman zoben bakin karfe yan nema yan nema yan nema ya dawa bai samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba ayin aure ba da sadaki ba don haka iltamis mama aka min alquran annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi to me ka haddace na alqurani mai girma sai ya ce na haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza sai annabi ya ce mai tuka iyaha ala mama aka min alquran na auren ma da ita saboda abin da ka haddace na alqurani je ka karantar da ita shi ke da kawa mutane kuri ni sadaki na dubu ɗari an ka biya to kin ji wata da surorin ƙur'ani an ka biya na ta sadaki to kun ga wannan ya nuna musulunci ya yadda idan mace ta ga wanda take da bukata ya aure ta ta gaya mashi alal aƙalla za ta tsira da koda addu'a ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce yana son ka to kai mai addu'a in namiji ne ka ce mai ahabbaka Allahu allazi ahabbtani fihi idan mace ce sai ka ce mata ahabbaki Allahu allazi ahabbtani fihi ma'ana Allahn da ka so ni saboda shi kai ma ina roƙo Allah ya soka ko ina roƙo Allah ya soki kaga alal aqalla ko nan ɗaya an ka tsaya mala ai an ci riba amma yanzu duk da yadda ta kuskura tatte tatte tana son wani to in ba Allah ya tsare ba har da muciya sai an gama wurin ba ta kashi dan na kwai da kwai wata za ta mata cikin daki ke yan banza kin wulakanta mu kin tozarta kanki kin ce kanki a'a in ki gaba ayi haka ba a gane addini ba Allah ta'ala ya samu dace fuska ta uku uba uban mata shi ka ƙoƙari ya nemo ma ‘yata miji na ƙwarai saboda duk duniya in aka tsere ma mace a wurin miji an tsere mata duk abin da za ki samu in ki rasa mijin ƙwarai wala kin samu matsala in an ga hawan jini ke ce in an ga matsaloli na rayuwa ke ce tunan uba shi ka zuwa biɗar miji ko ya gano uwayen wani saurayi ita da Allah malam wane idan ba ku yi ma dandanan naku mata ba da Allah ina so in haɗa shi da yata wance a samu lokaci a turo shi zo su gaisa ko kuma shi wanda aka so yayi auren kai tsaye shi za a nema yanzu misali mutum isko malam kasim ya ce aka rama kalla da Allah akwai yarinyar shi ta wance in ba matsala kuma akwai yiwuwar aure da Allah ka samu lokaci ka zo ku gaisa ka ganta in Allah ya daidaita ina so in auren ma da ita to a irin wannan yanayi yin haka ya halatta domin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kare da shi bayan mijin Hafsa ya rasu ta cika idda sai ya ga iyakar gatancin da zai mata ya aurar da ita da abokan shi sai ya fara zuwa gidan sayyidina Usman dan Affan Allah ya kare da shi yace ya Usman ga yata nan Hafsa ta cika idda ina so ka zo ka nemi aurenta in auren ma da ita sayyidina Usman ya nuna murna da jin daɗi yace amma yanzu a bari in ɗan yi shawara daga baya zan tuntuɓe ka bayan ɗan lokaci ya yanke shawara sai ya ce masa yana umar da Allah shi ya yi shawara amma a yi haƙuri yanzu gaskiya bai shirya magana aure ba sai da umar bai damu ba sai ya ƙara gaba wajen neman mata wani mijin sai ya je wajen sayi na abubakar ya ce masa na abubakar ya zo ya nemi auren yashi hafsa a ɗaura mai aure da ita sayi na abubakar ya yi shiru shi bai ce yana yi ba shi bai ce bai yi ba to wannan mataki da sayyidina abubakar ya ɗauka ya damar da sayyidina umar kwarai da gaske saboda alal akalla in an gaya mai ba yi, kun ga ya huta in ma an gaya mai ana yi to ya san ta samu miji to amma me yasa sayyidina abubakar bai ce yana yi ba bai ce bai yi ba ashe saboda kusanci ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya mai cewa idan hafsa ta ƙare idda yana so ya nemi aurenta shi ya sami ce komi ba saboda yanzu iya ce to shi kenan in allah ya so zan zo mu gaisa a daidaita yanzu kenan da wa zai kashewa yana farawa mun ga bai fara ya kashewa da annabi sannan iya ce ai kaji kaji yadda mun kai da annabi yanzu kuma ya tona asirin manzon Allah daidai ne ya tona <coughs> sai bai ce komi ba da haka na Umar sai ya garzaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ka ji abin da ke faruwa tsakanina da usmanu da abubakar game da yata hafsa sai annabi ya ce masa na umar ya kai umar ka yi haƙuri ba tare da daɗewa ba hafsa za ta auri wanda ya fi usmanu da abubakar alkhairi shi kuma usmanu zai auri wadda ta fi hafsa alkhairi sai ga shi annabi ya auri hafsa kun ko gaba sai an kwatanta ba tsakani ne da na usman ko abubakar sannan na usman sai ga shi ya auri yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya kowane gida za ta fitowa in dai ba ɗaya annabi ce ba ta kai darajar gidan ɗayan annabawa mun ga bata kai ba to wannan ya nuna ashe ba zubar da aji ba ne irin abin gari yan zamani ka ce mazud da kilas sai a ce ka aimuwa ne ya ba mu kunya mu duk cikin abokanmu ba a san marar sanin ciwon kai ba irin wane di ba ka gani wai ya ce ya ka talla ya ce wurin wane ya ce ba yayi ya ce wurin wane ya ce ba yayi to in ka ji ana irin waɗanda tsaye gungunma ba a fahimci addini ba amma in an fahimci addini ai hakan shi ne daidai fuska ta hudu ita ce yanzu ba baban mata zai nomo ma da ya ta miji ba a'a baban namiji zai nemo ma ɗanɗane mata tun da dama ba haushe ya ce mai son ɗan ƙwarai eh uwa yaka neman mai ko to da Allah akwai mai so ya samu jika dan banza akwai mai so ya samu sarko ya tashi hankali to da haka ba kuskure bane uba ya leƙa gidan da ya gani akwai tarbiyya ya nemi mahaifan wannan ya su auren maɗanɗane da yasu domin a yi aure irin yadda ya kamata wannan ya faru lokacin sayyidina Umar Allah ya kare da shi sayyidina Umar basarake ne mai adalci bai yadda da an yi ance ba bai yadda da gutsuri tsoma ba bai yadda da to ana kawo mai labarun kanzon kurege ba a'a sayyidina Umar in dare yayi shiga ka yi ta burtu shiga ka yi ta burtu sai ya dinga zagaye cikin gari ya ganin ma ido ne ababen da ke faruwa ya jima ido ne jima kunnuwa ne ababen da suke faruwa wata rana sayyidina umar ya shigo gari da daddare yana zagayawa ba shurin da yana zagayawa yana zagayawa sai ya ji ya gaji sai ya tsaya a wani gida gehen katanga haka ya jingina ga jikin bangon katangar a'a yana nan sai ya ji wata tsohuwa na ce ma ɗeta ke ɗauko ruwan nan ki ƙara ma nono in kin san gobe kasuwa sai ɗaya ta ce in mu kin san fa amirul muminina ya hana a ƙara ma nono ruwa sai tsohuwa ga ta ce ke ku shi a matsalaki shin in amirul muminina ya hana a ƙara ma nono ruwa shin amirul muminina ganin mu ya kai sai yarinya ta ce to ke nan mu in amirul mumini na baya ganin mu ai ubangijin amirul mumini na yana ganin mu jama'a duk matar da ta san duk inda ta sa ta Allah yana ganin ta da Allah mata kware ce ko ba ta kware ba ce to sai yana umar ya ce ai ko irin waɗanga ɗaya ba a barin sai ya yi ma gidan alama da safe ya aiko ya ce a bincika mai gidan nan shi akwai yare da bata aure ba an ka ce akwai ya ce to da Allah yana so a auren mai da ita ga ɗanɗanai asim sai an ka aurar da ita ga ɗan shi asim malamai suka ce a zuri'a wannan matar ce an ka samu sarkin adalci umar ibn abdulaziz kun ga yanzu uba ne ya nemo ma ɗanɗan shi mi aure to waɗanga fuskoki guda uku duk wadda an kai musulunci ya yarda da ita amma wadda musulunci bai yarda da ita ba Shi ne auren dole a ƙaƙaba ma yarinya mijin da ba ta so mijin da ba ta nutsu da shi ba mijin da ba ta gamsu da shi ba to wannan haramun ne irin wannan aiki na auren dole ina ba ta an fahimta kuma galibi aka na makalla duk lokacin da kaga ana matsaya ma yarinya magana yin auren dole to ba wai magana addini ba ce a'a wani dan abin duniya an ka gani wani dan matsin matsi an ka gani sai ka zana haɗin yabbon zaɗiya ce arziki na kiran kiciya na korakki amma wallahi inda tsaye ta yi ta ce wani ustazo ta kaso to sai ka asai an ta mata da hankali yabbon za ba ki son ciwon kanki ba kin in ki aure littattafai za ku ci to tun da dai bai mutu ba a bari ta aure to ba a auren dole kamar yadda muka yi bayani lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa akwai matar da wato iyayen da suka yi mata auren dole ta zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wa ta ce ya rasulallah menene hukuncin iyayen da suka yi ma'yarsu auren dole sai manzon allah ce tana da zaɓi in ta ga dama ta haƙura ta zauna da mijin tunda iyayenta ne suka aurar da ita gare shi idan kuma ta ga dama tun da ba ta so ne ta nemi a raba auren don a zauna lafiya kada ta cutar da shi ko shi ya cutar da ita da yake yar kirki ce ta ce ya rasulallah na yadda zan haƙura in zauna da shi tun da iyayena ne suka aurar da ni gare shi amma na yi wannan tambaya ne domin nan gaba iyaye su san cewa ba su da haƙƙi na su yi ma 'ya'yansu auren dole kai ba wai auren da ba a yi ba wanda ma an ka yi in an ka gane rabuwa ta zama maslaha sai a rabu domin akwai wata mata ta qais ibnu sabit Allah ya kare da su wannan mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ina jin tsoron kafirci bayan musulunci annabi ya ce ban gane ba tace mijina ne na aure shi aure na soyayya da ƙauna amma yanzu na ji na tsane shi ba ni son shi ba ni ƙaunar shi ba ni iya ci gaba da yi mai biyayya ina gudun in jefa kaina cikin haɗari sai manzon Allah ya ce za ki mayan masa da lambunsa saboda da lambu aka yi aure shi ne sadaki ta ce na'am ya rasulallah annabi ya kira qais bin sabit ya ce ya sake ta ita kuma ta ba shi hul'i ta bayar da abin da ya bata na sadaki kamar yadda yanzu in aka yi irin wannan alkali zai yanka kuɗi sai ta ba mijin kuɗi shi kuma sai sake ta ina ba da fahimta akwai auren da in ya rabu an ka gane ka a mayar da shi shi ya fi zama daidai to wallahi a rabu da akwai waɗanda za a cewa billahi lazi wanga abin waɗi ba ki jawo mana shi duk gidan ga ko wacce ta zauna sai ke za a cewa ke hito ai jama'a abin daban-daban ne mazajen daban-daban ne ƴaƴan ma daban-daban ne shi yasa akwai wata baiwa da aga barira a wata baiwa da aga na Aisha Allah ya kare da ita sunan baiwar barira tana auren wani bawan Allah da ake ce ma mugis yau da gobe yau da gobe zama ya ƙi daɗi mugir sai ya kai ga sakinta bayan ya sake ta sai an ka jarabce shi da masifar sonta ko mai irin atamfata ya gani sai ta ɓace kullum iskota ya kai yana lallashi don allah ta yi haƙuri a mai da aure ya yi lallashi ya yi kuka ya yi kuka ta ƙi yadda ya ce ya san maganinta bari ya kai ta wurin manzon allah ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina so a lallasan mani barira mu gyara aure annabi ya kira barira ya ce ke yadda kuma yadda aure ke da mugi ta ce ya rasulullah umarni ne kake bani ko ko shawara ce alfarma ce kake nema annabi ya ce ba umarni nake baki ba alfarma nake nema idan zaki yi ta ce to ba zan yi ba tunda ba umarni ba ne in umarni ne annabi ya bata bata da zaɓi ta amma alfarma ce ya nema kuma ta ce ba ta yi kuma annabi bai tilasta mata ta koma ba daga ba a banza ba Allah ya shar'anta magana saki akwai lokacin da ba yadda za a yi a magance matsala wallahi sai an yi saki ba yadda za a yi mace ta fita cikin wani bala'i sai an yi saki ba yadda za a yi wani magidanci ya fita cikin wani bala'i sai an yi saki amma dai kada saki ya zama ruwan dare kada saki ya zama ya fi shan ruwa sauki a wurin mutane Allah ta'ala ba ya son mutuwar aure kuma mutuwar aure yana daga cikin abin da shaidan ya fi so a cikin al'umma Allah ta'ala ya kare mu so da da wannan zamu fahimci cewa ba a yi ma yarinya auren dole dan in aka yi mata auren dole ba yadda za a yi ta yi biyayya ga mijin da ba ta so ba yadda za a yi ta kyautata ga mijin da ba ta so ba yadda za a yi ta yi abin da za ta samu aljanna a ƙarƙashin wannan miji tana iya kashe kanta tana iya kashe mijin tana iya zuwa gidan karuwanci tana iya haɗawa uwa duniya ba a san inda ta shiga ba ko a yi marus ta sa guba ga abinci ta ci ta mutu ya ci ya mutu shi kenan to da ka ba a auren dole amma dai kira na zuwa ga uwaye duk uwayen da suka yi ƙoƙarin tilasta ma esu a wurin wani wanda ba ta so to su yi ƙoƙari ta hanyar lallashi da lallaba da gamsarwa a ga cewa ta gamsu ta amince ta aure shi in su sun kasa ciwo kanta a gama ta da mallamanta na islamiyya a gama ta da irin su malam kasim kin san duk wanda ya sako gaba yana lallashi bai je lallashin nan ba abu ya lalace a lallashe ta in ko Allah dai bai kaddari ta gane ba ku matsayin ku na uwayenta ku roƙan mata Allah ya musanya mata wanda ya fi alkhairi kuma ba ta ba jiki magayi su ba ta inda ta fi kuma ai kun san abinda akwai abinda ba wuce ka cewa ko jiki magani. in ta yi tsaye ta ce sai can kuma ta ta yi in jikinta ya gaya mata tana iskoku ba ta iskoku to wannan shi ya kamata Allah ya ba mu ikon kiyayewa tambaya ta hudu ta ƙarshe mai tambaya ta ka tambaya kai mallar wai shin mi a hukuncin zubar da cikin shege cikin azumi a iko ba cikin azumi ba zubar da ciki ne da maharamun ne to yanzu ka ga banna bisa banna hanyar da an kabi an ka samu cikin shegen kaga mugun hanya ce zunubin da an ka tara Allah ɗaya san yawa ne kuma an ka zo an ka samu ciki kuma ka ji wai duk da watan gana azumi kuma cikin azumi za a zubar da shi to cikin dai ne za a zubar ɗayan biyu ne akwai wanda an busa mai rai akwai wanda ba a busa mai rai ba kaga in an busa mai rai ba ya da bambanci da kisan kai wanda ko ya kisan kai kaga ya ɗauki zunubi na biyu daga cikin mafi girman zunubai a wurin Allah maɗaukakin sarki da haka dai abinda muke kira zuwa ga al'ummar musulmi tsakani da Allah sakacin da uwaye ka yi game da 'ya'ya yanzu ya yi yawa ko ba komi ya kawo haka ba kai ba ma 'ya'yan ba kai mallan hadda matan ma sakacin da aka yi da su ya yi yawa ko ba komi ya kawo haka ba rashin tarbiyya mai kyau da rashin ɗaukan nauyin haƙoƙan da Allah ya ɗora ma mazaje ba ya iya ba su abinci ba ya iya masu sutura ba ya iya sai masu magani bai iya ba su kuɗin makaranta bai iya ba da kuɗin lalle bai iya ba da kuɗin kitso in lalurori ne da kullum gaba ɗaya ya kasa yana ji yana gani mata ya teza ta yi ta taron siyasa saboda walaƙanci wema ta aure ta te ana gogoriyo da ita wata da rana wata kai a waɗanda har wurin gogoriyar siyasa suka kwana don yan kuɗin da za a bata ko abincin da za a bata kun ga masifa ta girma Allah ya ba mu ikon gyarawa to da haka wannan dai haramun ne wato zubar da ciki Allah gafarta malam bismillah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 مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يعب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتك الله ربه نعم ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقام للشهادة سننكما وأدنى ألا ترتابوا سيريكما إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها سننكما وأشهدوا إذا تبايعتم نعم ولا يضار كاتب ولا شهيد نعم وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله والله بكل شيء عليم الله أكبر آية ما في صورة كتكين آية القرآن mai girma shahi guda da sama kai kasan akwai magana jama'a ba shi wani an kai aya ba shi shi an kai ma aya guda sun kutun kum wadda tafi kowace aya tsawo cikin alkur'ani mai girma allah ta'ala ya ce ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani waɗanda suka gaskata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu imanin nan maza ne ko mata ne tunda dai mu'amalar da za a kulla mu'amala ce wadda maza zalla sukan kulla ta tsakaninsu mata zalla sukan kulla ta tsakaninsu maza da mata sukan kulla ta tsakaninsu don haka Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani iza ta dayan tumbidainin idan sashen ku zai ba sashe bashi ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci sananne kamar sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ko dai wani irin lokaci ne Allah ta'ala ya ce faktubu to ku rubuta shi ba a yadda ba haka nan kawai a zo a kulla mu'amala ta bashi ba rubutu ba shaida domin in aka samu wani mara gaskiya yana iya cin bashin a zo a nemi ya biya bashi ya ce shi bai san da wannan magana ba an taba samun irin waga matsala lokacin sai na Ali bin Abi Talib Allah ya kare da shi wani mutum ya ci bashi lokacin biyan bashi ya yi an ka zo neman ya ba da bashi ya biya bashi sai ce shi a tahau bai san da wannan magana ba bashin waye ci an kai an kai ya ƙeda sai an ka kai shi wurin shari'a ana kai shi wurin shari'a kawai yana zuwa sai ya zama kurma wanda ya bashi bashi ya ce ƙarya ya kai yana ji ya ce at kai bashi na wanga an ga ce to bari ka gani ai in ta noma sai a hudu ba dai yanzu ya ce shi kurma ba ne to sai alƙali ya ce to abinda za a yi a samo wuƙa mai kaihi a tsaga harshe ne in dai kurma ne an ka tsaga harshen nan za a ga jinin nan baki kirin in ko ba kurma ba ne za a ga jinin nan jajawur da shi da ya ji ana biɗa a ɗauko ka tsaga mai harshe ya ce a ah, Allah allah tsashi bayani eh wallahi an ranta mai kuɗi lalle lalle an yi haka kun ga ta hikima an ka bi mai da an ka bi mai ta hikima sai gashi ya yi bayani da kanshi har yau irin wannan ya taɓa faruwa shi kuma ba kurma ya zama ba amma cewa ya yi shi lalle lalle ba abi ne ba shi in kuma ana bi ne ba shi a kawo shaida ba shaida rubutatta ba shaida ta mutane waɗanda an ka kafa su zama shaida a'a alkali ya buga ya buga mutumin ya ce ba abi ne ba shi sai alƙali ya ce ma wanda ka bin bashi ka ya ce eh, ka san inda karanta mai kuɗin nan ya ce ina san wurin ya ce to ka te wurin nan ka gani ko kana ganin kuɗinka ya ce a ranka ya daɗe ya ce ni nice ka tafi ya kama hanya ya yi ta tafiya alƙali ya ɗauko ta shari'a ya ci gaba da yi can sai alƙali ya ce kai ina mutumin nan da aka yi wa karya? ana cewa an ranta mai kuɗi kun ga ya ji kamar alƙali ya ɗan goya mai baya ya ce gani ranka ya daɗe ya ce kana ganin yanzu mutumin nan ya isa kaiwa wurin nan ya ce in Allah ya so ya kai ranka ya daɗi ya ce a an kai kasan ya kai wurin bai ranta ma kuɗi ba Muna hukin Allah ta ka biya shi kuɗi ne to gunga don rashin rubutu shi ka kawo ga matsalar to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce to idan za ku ƙulla mu'amala ta bashi tsakanin ku da juna faktubuhu Allah ta'ala ya ce to ku rubuta wal yaktub bainakum katibun bil adl Allah ya ce wani mai rubutu ya yi rubutu tsakaninku da adalci ma'ana idan za a ƙulla mu'amala ta bashi shi wanda zai ba da bashi ba a yadda ya rubuta ba shi wanda zai ci bashi ba a yadda ya rubuta ba kun san dalili wanda zai ba da bashi in an kai rashin sa'a yana iya mutum ƙari dubu ɗaya sai ya ƙara zinu guda gaba sun zama nawa ta zama dubu goma ko kuma shi wanda zai cin bashin yana iya rage wani abu daga abin da ya ci bashin da haka ba a yadda mai ba da bashi ya rubuta ba ba a yadda mai an bashi ya rubuta ba Allah ya ce wale ya katub na katibun katibin bil'adil wani mai rubutu ya rubuta a tsakaninku bil'adili da adalci sai Allah ya ce wale mulilin ladhi alaihi alhaq wanda an ka ba bashi shi kuma sai ya yi dictation ya yi imla'i ya yi shifta ya ce rubuta niwa ne sai malam kasu mai rubuta na an shi naira kaza bashi daga hannun wane sai ya rubuta yau kaza ga ranar wata kaza sai ya rubuta zan biya shi ranar kaza ga watan kaza sai ya rubuta ina fata an fahimta yanzu kun ga an samu mutum nawa mutum uku ga mai ba da bashi ga mai cin bashi ga mai rubutun bashi ina fata an fahimta to shi ne sai allah ta'ala ya ce walaye abu katibun haka ne ko walaye abu katibun an yaktuba kama allama hulla mun ƙetare ki wannan Allah ya ce shi mai rubuta bashin ya rubuta tsakanin su kamar yadda Allah ya sanar da shi ma'ana kar a kira ka ko a kira ki wajen rubutun bashi ki ce a'a ni ba ruwa na, kada rikici ya taso a bide ni a'a ai da Allah ya ce a nemo ka ka rubuta ka san ba da iya rubutu an ka haife ka ba kin san ba da iya rubutu an ka haife ki ba wata baiwa ce ta Allah ma'ana wannan yana nuna iya rubutu ni'ima ce wadda bai kamata mutum ya yi rowarta ba daga sai ya rubuta da adalci wanda ya ci bashi ya yi shifta Allah ya ce ƙillaha rabbahu shi wanda zai ci bashi lokacin da yake yin shifta Allah ya ce to ya ji tsoron Allah ubangijin shi kada ya rage wani abu ana bi ne dubu ashirin ya ce sha tara ne ko ana bi ne dubu goma ya ce takwas ne ko ana bi ne dubu ɗaya ya ce ɗari biyar ce Allah ya ce ya ji tsoron Allah kada rage komai daga abin da ya ci na bashi Allah ya ce fa in kanan lazi alaihi alhaqu safihan au za'ifa idan wanda ya ci bashin wawa ne ko kuma mai rauni ne dan ana samun haka akwai wanda shi bai iya lissahi ba zai ci bashin dubu ashirin saboda bai iya lissahi ba sai ya zo ya ce rubuta na ci bashin dubu arba'in yanzu da allah wawa ne ko ba wawa ba ne ko kuma kila ƙaramin yaro ne bai iya tantancewa tsakanin lissafi ko kuma irin ɗan mahaukaci mahaukacin nan ne ta bakin malam yusuf ya zama wani sagidi ne haka da shi ɗan hmm. wani sagidi sagidi da shi haka bai iya gane yadda tsarin yake ko kuma duk ba haka ba a'a kurma ne bai iya faɗi to iya zama kurma ne bai iya faɗi Allah ta'ala sai ya ce aula ya staɗi wa an yi milla huwa ko ko duk ba haka ba amma dai bai iya shiftawa bai iya yin dictation ɗin Allah ta'ala ya ce faliyumlil waliyuhu bil adal sai wani waliyin shi ya zo ya yi shifta a madadinsa wato shi ma in zai yi shiftar ya yi da adalci tun da yanzu kasan bahaushe ya ce naka ka bashe ka akwai mutumin da zai nemo wani don ya yi mai shiftar sai a haɗa baki da mai ba da bashi to wane in za ka haɗi ka ƙara dubu goma in ya biya ni sai mu raba ka ɗauki biyar in ɗauki biyar shi ne allah ya ce shi wanda zai wakilci wanda ya ci bashi wurin shifta to shi ma ya yi shiftan nan da adalci sannan idan an yi wannan niya sai Allah ya ce shaidu shahidai ne min rijalikum Allah ce sannan ku kafa shaida ta mazaje biyu daga cikin mutanenku mana idan za a ci bashi ga mai ba da bashi ga mai cin bashi ga mai rubutun bashi to abu na uku Allah ya ce a kafa shaida ta mutum biyu ana nufin musulmai baligai masu adalci to wajen nema a kafa shaida sai ya zama namiji guda ne an ga samu cikin taron mata sai Allah ya ce fa illam yakuna rajulaini idan ba a samu mazaje guda biyu ba fa rajulun wa imra'atan Allah ya ce to a samu namiji daya da mace biyu kenan shaidan mace biyu ita an matsayin shaidan namiji nawa ita an matsayin shaidan namiji guda wato wannan yana nuna irin fifiko da Allah ta'ala ya sa da bambance-bambance tsakanin namiji da mace kuma kowa da irin abin da Allah ya keɓe shi da shi namiji ba mace ba ne mace ba namiji ba ce dama Allah ya ce wa lesa zakaru kal'unsa namiji bai zama kamar mace ba daga ku daina yadda turawan yammacin duniya da 'yan tsigar surensu suna cewa suna ingiza ku suna zuga ku wata a man kandu a woman kandu ibin beta wai duk abin da namiji ka iyawa mace tana iya yin fiye da shi ai wallahi ko mace ka tambaya in tana da hankali za ta ce baka karya ne ko ba karya ba ne ƙarya ne shi yasa muka ce whatever a man can do a woman cannot do talk less of better eh abinda namiji ka iyawa mace ma ba ta iya yin iri ne na fiye da shi kowa da nashi wuri akwai abin ku ku Allah ya keɓe da shi kuna iyawa ba mu iyawa yanzu misali doki ɗaya misalin hidimar gudanar da gida tsakaninku da Allah irin yadda mace ka iya gudanar da gida ta zama wata darekta wata manaja a cikin gida tsakaninku da Allah in kato ne za a ajiyewa gidan nan yana iyawa bin iyawa kun ga irin haƙuri da juriya da biyayyar da agare ku ta fuska zaman aure wallahi in kato ne za a samu matsala ba ba haka ne ba na sha babu misali nace magidanci yana cikin gida wuta za ta dawowa in ya miƙa hannu haka yana ya ɗauko remote amma bai ɗaukowa sai dai ya ƙwala ma mata ta kira tana zuwa sai ce miƙo ma remote ɗin in tana miƙo remote kunna man socket tana kunna soket kunna man fanka tana kunna fanka ɗebo man ruwa tana ɗebo man ruwa dama man hura tana dama hura ɗan azaman shayi tana azaman shayi yi man kaza yi man kaza yi man kaza tsakanin ku da Allah in ƙato ne an kai maya uku ana ta hudu ai da ya ji an kamo aiki na hudu yana bata rai ne kun ga nan mata Allah ya keɓe da wannan sannan ku dibi irin yadda Allah ya hore maku wato renon 'ya'ya diwa gani malam sai a ga mace da 'ya'ya biyar mabiyi da mabiyi kuma dukkan su masu kurciya amma ga za ta gudanar da tsarin gidan kowane yaro a mai wanka wani yaro a bashi abinci ta dafa abinci ta yi wanke-wanke ta yi wankin tufafi ta saurari mai gida har tana da lokacin da za ta ɗauko littafi ta yi karatu tsakaninku da allah in mai gida ne yana iyawa da yawa magidancin da aka ba bama yara uku yaro uku ha daga ɗaya ta ta asibiti ta dawo kafin ta dawo ya kusa hukacewa wallahi sai ga yana buga mata waya kiwa girman allah ki dawo saboda yana nan ya kwanta ya zauna gengedi ya fara kwasa tai sai a ce baba wani yi zawo yana can wurin takatakka da zawo sai a ce baba wani ya zubar da koko Ya yi wurin mai zubar da koko a ce baba wani ya hita sai ki ga yana kokari ya haukace kaga ga aiki na mata ne kai mallan kame mare nan don Allah daukar ciki da haihuwa namiji na iyawa duk yadda kika ganin namiji kamar jarumi wallahi da namiji ka ɗauka ciki ta ƙota ƙoda ba lahiya ka limamin jima'a da ciki wata tara kai ƙasarar nan hudu ba sai dai da hali yi sai na'ibi sai dai na'ibi ya ba da sallah to ai kai mallan abin da aka gudu a yi marus tunda kana ganin magidanci da mata biyu ko wace da tsohon ciki ta abin da aka gudu liman da ciki na'ibi da ciki kaga sai a nemi wani to da haka mata ku daina bari ana zuga ku ana cewa wai sai ku yi kafaɗa da kafaɗa da namiji a'a ku mata 'yan gata ne har ku gama rayuwarku nauyin ku ɗoka aka yi in kuna ‘ya'ya iyaye su ɗoki nauyi in kuna matan aure mazan ku su ɗoki nauyi idan kuna da ‘ya'ya ‘ya'yan ku su ɗoki nauyi in ba ku da kowa an ce a ɗebo daga treasury na gwamnati a ɗoki lalurar ku to gata mala wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani gobe in Allah ta'ala ya tashi ya nuna muna za mu tashi akan wannan gaba domin gaba ce mai bukata a ƙara faɗaɗa bayani kowa ya san matsayin shi namiji ya san da Allah ya yi shi namiji wani nau'i ne na ni'ima mace ta san cewa da Allah ya yi ta mace wani nau'i ne na ni'ima wala ta tamannau ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada sashen ku ya koma yana gurin sai ya zama ko ya samu abinda Allah ya fifita sashe da shi akan sashe namiji ya tsaya matsayin shi na namiji ya gode ma Allah mace ta tsaya matsayinta na mace ta gode ma Allah abinda muka faɗi ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kurakurai Allah shi yafe muna haza wa sallallahumma wa sallama wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu